Wani binciken da hukumar sadarwa ta CSA ta gudanar ne ya gano cewa tashoshin FM da gidajen talabijin masu zaman kansu da dama ne ba sa amfani da mitocin da aka basu domin soma aikin yada labarai. Dalili kenan da hukumar ta kuduri aniyar daidaita sahu in shi shugabanta Abdulrahman Usman. Akwai wa'ansu wanda su tun da aka basu mita kuma aka basu lasisi ba su taɓa aiki ba sam yau da shekara hudu biyar har da wa'ansu. Wa'ansu kuma sun fara aiki kuma sai suka tsaye da aiki. amma ba su mai domin ba wannan mitocin sai dai kungiyar manajojin rediyoyi da talabijin masu zaman kansu a ta bakin kakakinta lamin suleiman na mamakin wannan shiri sun sani da ba kowa ba ne yau yake da dama a duk jiha-jiha inda aka ba shi dama ya buɗe tele ya buɗe radiyo. wasu sun ma rubuta musu so kwatanta musu matsala ce suka samu kayan aikinsu ya lalace suna cikin neman su gyara in aka gyara za a ci gaba da aiki yanzu dai hukumar ta CSA ta kafa wani kwamiti domin zakulo hanyoyin karbe mitocin da aka daina aiki da su ko waɗanda tun fil azal ba a taɓa aikin da su san ba. Eh, doka ta ce wannan mitar da aka baka ba an baka ba ita ne har abada. Doka ta yanke lokaci kamar a rediyo wannan wa'adi shi ne shekara biyar a talabijin kuma shekara goma. Sai muka ga akwai rediyo da talabijin wanda suke da lasisi wanda ba su zo ba yau sun yi shekara biyar wa'an sun ma yi shekara goma kuma ba su zo ba suka ce suna so a ba su sabon wa'adi to wannan su ne wannan kwamiti ne zai ce zai yi bincike sau da kawai ga wani gidan rediyo da talabijin ne ya kamata yau a ce an ba su sabon wa'adi. manacocin na cewa zartar da wannan kuduri na hukumar csa tamkar toye hanyoyin wanzar da demokradiyya ne saboda haka suke tabbatar wa jama'ar nishar cewa ba abin da zai katse musu hanzari kan batun ba 'yan kasa damar morar 'yancin faɗin albarkacin baki a yanzu kowa ya san eh, demokrasi ta nijar wani hali da ta shiga ciki 'yan jarida ne suke wannan yaki tun da wa labarin da muke ba mutane na waye ma mutane kai a can jihohi na nijar kenan su ne wa'annan mutanen ake son a tseda su a tauye su su hasa kai labarin nan inda ya kamata ya kai a waye ma mutane kai me ni na yi imani kuma diyan da suka yi in suka so ma su rihe a yi amfani da su a rihe duk gidajen jarida ba su iya hana mu aikin mu mako guda kacal ya rage kwamitin ya gabatar da rahotonsa wanda a nan gaba za a fayyace shi a wani taron bainar jama'a domin kawar da dukkan wani zargi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar